A yayin da muka yi muhawara mun gano cewa ƙara kuɗi a asibitin Isaka zobi mataki ne da magabata suka ɗoka ba wai ra'ayin babban darakta na asibitin ba. Saboda a namu ɓangare na ƙungiyar Cizas muna da wakili da muka ɗora masa tambaya dangance da butun wannan mataki da aka ɗoka sai ce mana mataki ne da aka ɗoka a wajen taro da aka yi tun watan Fabrairu na shekara dubu shida To wannan taron ne ya tsaye da shawara na kawo sabon tsari a asibiti kamar yadda ake yi a cikin sauran asibitoci. Kamar idan na ɗauka misali babbar asibitin Yamai, asibitin Lamurde da asibitin Zandar inda ana duba mara lafiya ne a jika biyar. Sannan kuma ake yin fashi ko kuma tiyata a kan jika ɗari zuwa ɗari a asibitoci masu zaman kansu. Ba wani bambanci tsakanin ɗan Nijar Nijar ne wannan ko wannan bako ne. Inda asibitin haihuwa ta isa Isaka Gazobi babban daraktan ya ce an kara kuɗin yin tiyata ne wanda zai tashi har jika 150 ga baki waɗanda ba 'yan ƙasa ba. A nan har zuwa yanzu ana yi wa 'yan ƙasa tiyata kyauta ba tare da an karɓi ko kwandala ba. Mu muna tunanin akwai matsala da gwamnatin Nijar ya kamata ta kula shine saka tsari a asibitoci masu zaman kansu saboda idan idan asibitoci masu zaman kansu sai an biya jika ɗari takwas a yayin da asibiti na gwamnati 'yan ƙasa ba sa biyan ko dala sai baƙi ne kaɗai ake karɓar kuɗi gare su to ni ina ganin menene matsala a ciki saboda idan kuka ɗauka ɗan Nijar da bai da lafiya da aka kai shi a wata ƙasa kamar Tunisia ko Morocco kuɗin da zai biya bai zama ɗaya da ɗan ƙasar don haka mu abin da muke so gwamnati ta ƙara mayar da hankali a hali yanzu muna tattara na bayanai akan ɗaukar nauyi mata masu ciki da yi musu tiyata da kuma yara ƙanana. Nan ba da daɗewa ba ministan kiwon lafiya da gwamnati za su ji mu. Za mu yi gwagwarmaya na ganin cewa an biya kuɗin domin ƙara tabbatar da bunƙasa sha'anin kiwon lafiya.